الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا للتافي رياض الصالحين واللقم الإمام أبو زكريا النووي a nan masallacin juma'a na dobeli a cikin garin jini yola a yau insha Allah za mu darasi na hamsin da uku kuma za mu tashi kitabu hamdillahi ta'ala wa shukuri wajen da ke bayanin yabon ubangiji wa Ta'ala ya yi masa godiya babu fadlil hamdi wa shukur da kuma babin da ke bayanin falalan yabon da kuma wato ainihin godiya alhamdu wa shukur akan faɗe su a nufin ma'ana guda ɗaya ake godiya wa Allah subhanahu wata'ala amma dai a hakikanin lafuzan akwai bambanci alhamdu shine as-sana'u ko alwasu bin bil jamil wato yebo siffanta abu da cewa mai kyau ne wannan ana yin sa da harshe ashukuru kuma shine ma'rifatul ihsan wato ka yadda cewa wani ya kyautata maka wani yana kasancewa da harshe yakan kasance kuma da zuciya da kuma da gabbai wato da harshen kake na gode kamar ka ce alhamdulillahi lalzi bi ni'imati tatimmu salihah ko alhamdulillah kaga wannan harshenka ya yi kenan sannan zuciyanka ta gode shine ta ji cewa lalle an yi maka ni'ima an kyautata maka sannan kuma gabanka su masu aikata shine idan godiya wa Allah ne sai ka kama masa bauta kana sallah kana azumi karatun alqur'ani da zikiri washkuruli wala takfur saboda haka ka gode wa anishkur li wa liwalidayk saboda haka ka gode wa Allah subhanahu wataala da iyayenka ma'ana ka kyautata abin nan ka kyautata ibadar ubangiji subhanahu wataala ka kyautata iyayenka ce sa ka ce ita kalmar ashukur tana fitowa daga gabbai guda uku ne أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجمة فذاك حناي زوجيا دكم هرشي دكا سنة الشكر ina a shukura akwai aiki a ciki imalu ala dawo da shukura to da haka aikace ake sannan shi a shukur yana zuwa badal in'am wato sai an yi maka wani ni'ima ne to sai kuma godiya ta biyo baya Sai ta manzo ta ce man sana ilaykum ma'rufa fa kafiu wa illam tajidu ma tukafiunahu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatum duk wanda ya muku abun alheri to ku saka maza kai ma ka samu wani abun alheri kamar kai godiya kenan in ka nema ka rasa to kai masa addu'a har ka tabbatar da cewa ka saka masa kaga shine ka gode masa kenan sai kai mutum maka abu aƙallu shai ka ce na gode Allah ya taka da alheri kai aiki kenan Allah ya taka da alheri kai masa addu'a ba na gode kawai ba in kuma akwai wani abu da yake bukata wanda kai ma kake da shi ke kai masa kai masa sakai da to sabanin alhamdu shi yabo ko mutum bai maka abuwa kana iya yabonsa amma cewa ne jarumi ne ya nuna jarunta a wani wuri sai ka sai ka yabe shi ko ya yi wa wani ma alheri sai ka yaba masa ko yana da ƙoƙarin neman abun kansa kaga ne ba kai yake nema ba kansa yake nema amma sai ka yabe shi ko ya iya zamantakewa ko makamancin wannan ah, wannan shine ma'anan alhamdu wa shukur to wannan babin zai mana bayanin falalan alhamdu wa shukur yabon ubangiji ta'ala da kuma godiya Allah ta'ala har abada dan adam zama mai godiyan Allah amma lokacin alhamdu ana fassara shi da godiya kawai kamar yadda ashkuru shi ma godiya imamu nawawi yace qala Allah ta'ala fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun suratul baqara fadkuruni ku ambace ni ko ku tunani azkurkum zan ambace ku zan yaba muku washkuruli ku gode mini ji ubangiji ta'ala wala takfurun kada ku buturce mini har ku ki godiya fadkuruni ku ambace ni azkurkum zan ambace ku ambaton Allah subhanahu wata'ala shine yabonsa ka yabi Allah ka masa kirari shine ka ambace shi sannan yana zuwa da ma'anan ambatonsa da abin da ya yabi kansa da shi da shi ne galibin an faɗa alkur'ani wazzakiri na la kafiran wazzakirati kamar subhanallah kaga yabon Allah ne zikiri ne Tsarki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala so alhamdulillah dukan yabo ya tabbata ga Allah so Allahu akbar Allah shine mafi girma irin su la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah Wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir makamancin wannan duk afkari su zo a cikin shari'a ka ambaci Allah da abun da yake da kansa ne ana ambaton Allah da abun da yake da kansa ne to kaga shi ma zikiri ne shi yasa ba ambaton Allah da sunansa kadai ka ce Allah ai ba abin da in ka ce Allahu akbar kaga akwai yabo a Allah mai girma ne Allah mafi girma subhanallah sarki ya tabbatar ma ubangiji baya su kwantuwa da munanan sifofi la ilaha illallah su alhamdulillah astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah duk sun kunshi ban ubangiji ne subhanahu wataala amma in kace Allah Allah to ka kira sunan Allah ne kawai wannan sai dai in addu'a kake son kai ka ce Allah ya Allah ka ni kaza to sai ka faɗi abin da kake son amma ba a matsayin zikiri kawai sai malamai malamin sunna suka ce ammaton Allah da sunansa kawai a ne al-ismul kawai ka dinga Allah Allah Allah a matsayin kana zikiri babu shi a shari'a babu wani hadisi da ya zo da wani amma din za ka ce ka kira Allah kulu du'ullah awi du'urrahman in za ka yi addu'a ka kira Allah ka kira sunan Allah wani za ka kira shi da sunansa amma a babin zikiri sai ka duba kirin askar wanda manzo Allah ta suna ya koyarwa al'ummarsa wanda akwai yabon Allah a cikin su sai ka ambace shi da shi idan wannan ya zama bid'a ballanta na kuma ambaton Allah da lamiri huwa sai ga cewa hu hu hu duk yadda yan bid'a suke hu hu hu abin da ce shi shi shi abin da ba wannan zai zama kamar kare na Allah da shi shi shi shi din Allah ya wuce nan ya wuce ka amince shi da haka to sannan bidiyar kuma in ta yi nisa kuma tun yana haka har yanzu yana ambaton kansa shi din wai ya zama Allah yana cewa Allah sai dawo hu hu sai kuma ya koma ana ana ni ni wai ne Allah duk wannan yan bidiyar suna yi wani shi sa ba za ka kirkiro naka zikirin ba ka yi wanda manzana kuma ya koyar shi kenan ka fita daga wannan faskuruni ku ambace ni a kurkum zan ambace ku idan Allah ya ambace ka mana ya yi bika kenan ya yi bika. wani dan wani mutumin kirki wani dan wani yana sallah yana kaza yana kyauta yana sadaka sadaka ambaton in Allah ya ambace ka ya yi bika kenan mun daukaka ne a gare ka wa rafa'na laka zikrak mun daukaka ambatonka mun daukaka ka kenan in kana ambaton Allah Allah zai ambace ka mana zai yabe ka a wajen mala'iku ya zo a hadisi man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min zai ambace ni shi kaɗai a firrance Allah ya ce zan ambace shi ni kaɗai wanda ya ambace ni cikin jama'a kuma zan ambace cikin jama'a da suka fi wannan su ne mala'iku zai yabe ka ya ambace ka wani hadisin man zakarani fi mala'in minan nasi zakarto fi mala'in aksara minhum wa aqra wanda ya ambace ni a cikin mutane to zan ambace shi a wasu jama'a da suka fi wa'annan suka fi tsarki su ne mukarrabansa mala'iku sai ka Allah zai yabe ka in ka yabe Allah Allah zai yabe ka a cikin jama'a a inda ya fi inda ka yi shi yabon Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna ya yarda da kai ne in Allah ya yi ne ka ya yarda da kai in ya ambace ka ya yarda da kai kuma kana da matsayi a wurinsa ki misalin wannan kamar wani babban mutum wani ya kai masa ziyara sai zai ce ai mutumin nan tun da muka je ambaton ka yake yi yabon ka yake yi kaga kana da matsayi a wurinsa ne shi yasa kai ko tambaya ya wane yana lafiya don ya koma zai gaya masa ko gwamnan gari ku ne ke tabbatar zunanka za ka ɗanke farin ciki ko zai neme kautar kaga ya ce yana kiran ka kwaye kai ka san dai ba banza ba kam sau da haka wani mutum ya ammace ka za ka ji cewa in ce babban mutum ne za ka ji wani farin ciki aiwa ne yana ta ambaton ka tun da muka je maganar aiki har muka damu a to kana da matsayi a wurinsa to ballanta ne a ce ubangiji subhanahu ala ke ke ambaton ka aiki na sani ya gamsu da kai ne ke sa ke ambaton ka Abdullahi bin Abbas yace zikrullahi iyyakum akbaru min zikrikum iyyahu ambaton da Allah zai yake yi muku ya fi girma akan ambaton da kuke masa Ah, to kai ka bi Allah Allah ya bi to ayyubun Allah ya fi naka da wanda suke cewa ne laysa sha'nu an tuhibba inma sha'nu an tuhabba hmm, shani ba wai Allah yana kana son Allah wa a ce Allah na son ka yafi girma da zai wa kana son Allah baka san Allah na son ka ko ba son ka ba haka nan a ce Allah yana ambaton ka ya ambace ka wata daga cikin sabai aka ce Allah ta'ala yana gaishe shi yace Allah ya kira sunana aka ce shi da kuka saboda daɗi saboda daɗi sau da ta ga in Allah ya ambace ka lalle ka samu wato babban matsayi sai da bin dubar ɗaya daga cikin tabe ce abin da faskuruni a kurku ya ce uskuruni bi da'ati a kurkun bi mafirati ku tina ne da yi mini da'a in ka zo wannan abu mai kyau ne sai ka tina Allah na son sa ka yi shi wannan abu mara kyau ne ka tina Allah ba a so ka bari wannan shi ma zikiri ne nau'i ne na tina Allah na zikirin Allah shi tina shi inda amrihi wa nahi a inda yace ai da inda yace a bari to in kai haka Allah ko zai zai ambace ka da gafaransa da sa zai maka gafara a wata riwaya bi rahmatihi da rahmatan sai maka rahama to wannan shine babban zikiri a tina Allah na son abu kai a tina Allah ba so ka bari ba zikirin da ya wuce wannan amma ne bid'a da duk inda aka faɗi zikiri to su suna fassara shi ne da maganan zikiri na lafazi mu ba haka wani sannan wa'azi ma zikiri ne yanzu wannan abin da muke an baton Allah muke yi zikiri ne eh, shi yasa ubangiji ta ala ya ce ya lazina amanu idza nudiya lis salati min yawmi jum'ati fasaw ila zikirillah in an kira sallah ran juma'a ku tafi zikirin Allah ina za ku je ba ku ba bane ku ba wa'azi ne ku je ku saurari ku ba sallah ita ma ambaton Allah ne ku je ku yi sallar juma'a saboda akwai karatu alqur'ani a ciki akwai kabbarori a ciki da sauransu saboda zaka wa'azi Allah ya ce manzala sama ya ce kaza dole akwai ambaton Allah ne cewa kai wa'aziyar ka taji baka taji sunan Allah ba baka yi baka yi bi ubangiji ta ba ko baka faɗi umarninsa da hanyar sa to kaga shi ma zikiri ne sai bai da wasu aljanna ce ilaqu zikir halka na karatu majalisul ilmi ba inda ake kewayawa a zikiri ba don inda ake kewa zikiri ne ya zama duk sahabban manzo Allah ba wanda yake aiki da hadisin nan haka nan manzo Allah ta fashi wa bai aiki da hadisin ba kenan sahabbai ba su ba don ba su kewaya suke zikiri ba ba inda aka samu wannan daga baya ba ne bai wuce shekara ɗari biyu da wani abu ba aka kirkiro shi a gaban shekara dubu ɗaya da ɗari to kaga kenan ambaton Allah da ake nufi a hadisin shine karantar da al'umma shi yasa malayar ga wata suka fassara shi da majalisu da ilimi inda ake zama ana karantar da ilimi to kaga wurin ambaton ubangiji ne wata ala. to idan kuna wannan wajen Allah zai ambace ku kuna ambaton Allah kuna faɗan matsayinsa da darajarsa da umarninsa da hannunsa Allah zai ambace ku to sai aka ce washkuruni ku gode mini wala takfurun kada ku mutunce mini ashkuru shine ma'rifatul ihsani wat Ka bihi kasancewa an kyautata maka kuma ka fada shine kai godiya kaji a ranka lalle an min alheri sannan ka fada Allah ya maka ni'ima da yake dan adam ka fada kaji a ranka Allah maka ni'ima da bai yi ka dabbawa sai ka gode masa da bai yi ka alade ba da ya ga dama sai yi ka alade ko jaki kuma da bai yi laifi ba don shi ya ga dama ya halitta ka bai halitta ka kuma ba wanda zai tambaye shi me yasa bai halitta ka to sai ka gode wa Allah da ka dan adadin karrama sannan kuma ka ji a ranka lalle Allah ya maka ni'ima da yi ka musulmi kuma ka faɗa ka ce na gode wa Allah da yi ni musulmi الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله zan sama ce na gode wa Allah da ya shiryar da mu wannan addini ya shiryar da ni wannan musulunci ba Allah ya shiryar da ni ma da ba zan shiryu ba Allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا فإن أرادوا فتنة أبينا ودن الله بابا كيسا كيسا الله بابا براك إيا أزمي براك إيا زكا براك إيا حجي ba za ka iya ambaton Allah ba za ka iya nafila ba za ka iya karatun Qur'ani ba ba za ka iya zuwa inda ake karantar da addini ba Allah ne shiryar da kai kike wannan ka gode wa Allah da ya dora ka akan wannan hanya ba don shi ba ba za ka shiryu ba to kaga wannan shine ashkur ke kuma ka faɗa ka ji a ranka haka ne kuma ka faɗa wannan shi ake cewa ashkur yi idan ta wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith Allah ya maka ni'ima ka faɗa da ko abin duniya Allah ya baka ya maka ni'ima na abin duniya ka faɗa amma ka faɗa bi lisanil hali ko bi lisanil maqal ko ka faɗa da harshen ka inda ka amince da su ya mutu Allah ya maka arziki da ga yanda kake yanzu Allah ya mallaka maka kaza da kaza wanda ka san bai zai maka hasada ba wanda zai maka hasada kuma kai shuru sai ka faɗa a lisanin hal ka gaya wa kanka da kanka cewa Allah ya maka nema ko kuma ka nuna a aikace ya maka ka ci abinci mai kyau ka sa sutura mai kyau ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau saboda hadisu inna Allah an ama ala 'abdihi bi ni'matin yuhibbu an yara athara ni'mati alayhi in Allah ya ba wa ni'ima yana son ya ga alaman ni'ima kada Allah maka arziki kuma a ganga kana kokomade duka komadin an ganka dauka kamar sadaka ne yunwa alamar yunwa ta kama in kai ka kana kai karan Allah an ka kulkul ba kai jiki ba ma hmm, kada kuma wani abu ya shigo <laughs> in an ganka da ya ko mara jiki ana gane yana cikin nima ba sai ka yi jiki ba akwai kwanciyar hankali Ka ga wannan godiya wa Allah riganka a ga mai kyau hulanka mai kyau takalminka gidanka abincin da iyalinka suke ci motar hawanka duk dai in an gani an san kai mawadaci to kamar kana faɗa mutane ni fa Allah ta'ala ya min ni'ima ya rufa mini asiri godiya ne haka din amma Allah ya baka kuma ka fito a siffa na wanda bai da shi to kamar kana kai karan Allah ne kana cewa kai Allah jarabe ka da talauci ko alhalin ba haka ba wannan shine guturcewa neman ubangiji kuma shine wala takfurun kar ku kafurce mini ma'ana kar ku guturcewa ni'imata kufranu shi shine sakarwa koyewa in ka boye ni'iman to ka ka ka ka butulcewa ni'iman kenan wadda duk wanda ya koya neman ubangiji muniman da Allah ta'ala ya masa bai bayyana ta ba a aikace shi kenan ya nuna Allah ta'ala bai masa ni'ima ba ya mutunce wa ni'imar Allah kaga bai gode wa Allah ba kenan shine washkuruli wala kurun gode mini kar ku buturce mini kar ku boye to yana daga cikin kuma godiya ga ni'imar ubangiji ta'ala wato kar ka yi amfani da ni'imar wajen sabawa Allah ta'ala Allah ta kowa biha alama afi ya maka ni'ima kuma ka saba masa ya baka abinci ka cika koshi sai ka tafi wajen saba masa kuma ya baka abun hawa ka tafi inda ake sabon Allah da abun hawa ya maka sutura ka sa suka je wurin fasikanci ko ne abu a ka yi amfani da ni'imar Allah ta'ala wajen bautan Allah wajen ƙarfafa ibada da zumunci da sauransu wadda ka duk wanda ya kafurce wa ni'imar ubangiji ta'ala to Allah ta'ala zai dandana masa kodarsa shi godewa Allah a nima yana ƙara nima yana ƙara nima kuma ya dawwamar da ita ya sa mata albarka mutuncewa kuma yana kawo matsala Shi ne aya ta gaba wa qala ta'ala la in shakartum la azidannakum suratu ibrahim la in shakartum ha la azidannakum da in shakartum idan kuka gode mini la'azidannakum zan kara muku da in ta'azawa wa in ta'azana rabbukum da in shakartum la'azidannakum wa da in kafartum inna azabi lashadid in kun gode mini zan kara muku zan kara muku ni'imomi na sannan kuma in kuka buturce min kuma kuka ɓoye ni'iman ba ku gode mini ba ba azaba ta mai tsanani ne me ma'anan wannan ma'ana ubangiji subhanahu wataala zai kama su zai kama shi duk wanda yake boye neman Allah Allah ta'ala zai kama shi Ko za ka bayyana da ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka ta hanyar sarrafa ta wajen abin da ya dace wajen da'a wa Allah ta'ala da kyautata bayan Allah da kyautata wa iyalai ta yadda dai an ganka dai an san kawai kai mawadaci ne in Allah ya maka wadata ka buya wadatan don wani yana buyewa ne kar masu roƙo su dame shi kada dinga damunsa ba za ka bar wani wajibin kuma ai in ne dame ka da roƙo ai ba dole ne sai ka bashi ka bashi gobe zo ka ta yi hakuri shi kenan kar kokari yake to da haka ba bani kuma gurgudun yadda za ka iya ba za ka iya wa mutane ba amma ba zai hana kuma ka mori arzikinka ba saboda kar a gane kana da shi to ai ka zama daidai da sadakan kenan annasu fil faqr min khawfil za ka ko irin wannan mawadatan wanda ka mutu Allah masa arziki amma baraka sai shi dubu biyu ba dubu biyu ba ka sai shi to kaga wannan ai wahala arzikin ya zai masa masifa kawai wannan Allah yana azabtar da shi da arzikin ne kawai to me bambancin sa da talaka ba da bambanci ila ma wani talakan ya fi shi gaskiya ya fi shi kwanciyar hankali saboda haka a gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imomin da ya yi mana kuma ni'imomin Allah suna jiwa ba arziki ne kawai ma amma galibi arzikin ake hararowa musulunci ni'ima ce ta ubangiji ta'ala lafiya lafiya ni'ima ce samun lokaci na yin abu shi ma ni'ima ce manzo sama yana cewa ni matani magabunin fihi ma kathiru minan nas as-sihhatu Ni farah nimomi guda biyu mutane da yawa an kware su a cikin nimomi ba su more su yadda ya kamata shine lafiya da faraga shine ka samu lokaci na yin abu don akwai lokacin da ba za ka samu dama ba ya wuce ka as-sihhatu wal farah kaga in Allah ya baka lafiya lafiya uwar jiki arzikin ma ko mulkin ba ka more shi ba bai baka da lafiya wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa qul alhamdulillah suratul isra wannan aya suratul isra wa qul ka ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan allin istigrafiya ne sa jami'ul mahamidi lillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah to shine mai dukkan yabo amma dan adam tara ne bai cika goma ba zaka yabe shi ta wani bangare wani bangaren kuma zaka kushe shi to amma in yabon ya fi kushewan yawa to shine mutumin kirki ba kamar zalla zai turja ta jaya ku ha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayi ba wanda za a ce duk ɗabi'unsa ba na yarwa duk ɗabi'unsa masu kyau ne a sai ya ishi mutum daraja ya zama za a iya lissafa matsalolinsa da ya so ai da mutum kirki ne amma matsalarsa kaza da kaza da shi kenan ba wanda ya wuce wannan lukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun amma idan ya zama na wai za a cewa ne mutumin banza ne shi dai kawai yana da haƙuri ko yana da to kaga wai kirkin ka ne ake iya lissafawa amma rashin kirkin ka kuma ba a iya lissafawa to kai ba mutumin kirki ba ga nan ka samu ka samu matsala to amma ubangiji ta ala shi kabili ne ko da haka da yace wa kulil hamdulillah kace dukkan yabo na Allah ne dukkan yabo ya sa zuwa qur'ani abin nan hadisi allahumma laka hamdu kulluhu wa lakal shukru kulluhu wa ilayka yurja'u al-amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa'alun anta an tuhmat wa alun anta an tushkar saboda duk wani yabo na Allah duk godiya gaba ɗayan ta ta tabbata ga yabo gaba ɗayan ya tabbata ga ubangiji ta shine tantance a yabe shi da dukkan abun yabo da masa godiya kuma gaba ɗayar godiya jalla jalaluhu wannan ayan wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbihu takbira sai godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wataala wanda bai riki da ba bai da da وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى الممدد لم تقل هو الله احد كنا الله الصمد لم يلد ولم ba هاي فبابا تيجي sannan kuma ne wanda bai da abokin tarayya a mulkin shi kadai ne liman mulku yawm lillahi alwahid alqahhar sannan bai riƙe wani majibinci saboda kaskanci ba ba wani mai jibinta al'amuransa, to ba wanda isa ma ya kaskantar da shi amma kai kana da shugaba ko wani mai gida ko wani mai kula da kai saboda kai tsagizi ne in wani ya zo zai taka ka wani ya ce bai isa ba falla ba da wannan ya sa ka girmama shi girmama Allah Allah Allah ce fi komai girma ra'aytu Allah akbar kulli shay ah, sai abin nan ah, wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'awahum karishan wato kiran yan aljanna karshen abin da suke faɗa shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta'ala dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talika to wannan fa ina ganin sun samu duk abin da suke so san ba inda burin ka zai gama cika gaba ɗaya sai ka shiga aljanna amma dai ba ka shiga aljanna ba ko kuma baraka buri da zai kare ba. dole akwai abin da kake bukata wanda babu shi saboda haka yan aljanna yin sun shiga aljanna suka ga irin ni'imomin da ubangiji ta ala musu sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin shine wa akhiru da'awahum karshen dai kiran su da zasu da zikirin da zasu da ambaton Allah da zasu yi shine alhamdulillahi rabbil alamin su ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan ana magana ana magana yan aljanna suratu yunus farkon aya shine innal ladina amanu wa amilus salihati يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في jannatin Na'im. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين hakika ayoyi guda biyu ne hakika waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ya hadihin rabbuhum ubangijin su zai shiryar da su hanyar aljanna bi imani da sabbin imani su dai lahira ka ce ta ku je ku shiga aljanna ga ta tun saboda suna da imani kuma sun yi aiki na gari wanda ƙoramu na giya da ruwa da zuma da nono suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna kuma gaisuwansu a ciki shine salam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine gaisuwansu Karshen abin da za su kira kuma shine alhamdulillah rabbil alamin kaga wannan Allah ya gama musu ni'ima sai godiya wa Allah to anan duniyan Allah ya maka ni'ima ka yawaita godiya wa Allah alhamdulillah alhamdulillah in ka kalli wani kai ka san Allah ya maka ne to kai ta godiya wa Allah ta'ala da duk ni'imomin sa wanda ba ka ji sabuwa wa in ta ta'uddu ni'matan lahi la tusuha fa bi ayyi ala ala'i rabbikuma tukazziban wata ni'iman za ka karyata ni'imomin ba sa ji sabuwa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kun wata ni'ima da ka gani daga Allah to me ya rage maka alhamdulillah alhamdulillah kuma hakan sai Allah ya kara maka daga falalansa sai dawamar maka da ita ya sa maka albarka amma galibi mutane kokawansu ya fi godiyansu ga Allah kokawa duk inda ka zauna kai kana cikin matsala kana wannan bai zai haifar maka da alheri ba wannan buturcewa ne azaba zai kara maka wahala zai kara maka amma in ka gode wa Allah shi kenan sai Allah ya kara maka wanda haka iya abin da Allah ya baka din wani Allah bai baki rabin wannan ba duk halin da kake ciki a kasar ku in ka je wata kasar za ga kamar a aljanna kake zabar wahalar da suke sha da talauci da yunwa da tabarbarewan abubuwa man baka yawo bara ka gane wannan ba ka kawai ba wanda mai ke shan wahala a duniya irin ta Najeriya ba haka bane wanda ya fi shi shan wahala saboda Allah subhanahu wataala abinda shugabanni suka gaza ba su maka ba ka roƙa wajen Allah haka su sama yake za a yi shugabanni azzalumai daga baya sabai suka ce to ya zamu yi manzon sama ce ku ba su haƙƙin su na biyayya sannan ku roƙi haƙƙin ku a wajen Allah ta'ala shikenan za a maka komai da komai ne ba za a maka komai da komai za ka kai ka nema wajen Allah amma yawan kokawa wannan jawo masifan ne idan lisanaka an taqula fa tubtala innal bala'a muwakkalun bil Ka kike harshen ka karka dinga jawo masifa Allah ya jarrabe mu mukan kaza mukan kaza shi kuma Allah ya kawo bala'i saboda al bala'u muwakkalun bil mazi haka haka cin zai jawo masifa maimakon mukan mu gode wa alhamdulillah a hakan ma wallahi mu da dama dama alhamdulillah sai ga Allah yana kawo mana sauki yana kawo mana sauki hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sun ce inna ala jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna fiha wala yadkhuluna wala yabuluna wala yataghawwatuna wala yamtakhidun in aljanna suna ci a aljanna suna shan abin da suke sha wato abinci kala kala suna ci suna cin abinci kala kala a aljanna suna shan abin sha kala kala ba abin da babu su juice su nono su zuma ruwa komai dai da ake bukata akwai a aljanna amma abin mamakin ne ba sa ne ba sa tofi ba sa toma da yawo a kan gana shan ruwa ba ya kamata yawo ya taruwa shi to babu tofar da yawo a janna sannan ba sa bawani kana sha kuma ba ka fitari babu fitari a janna abu ai kazanta ne fitari duk abin da kake shan nan ba za ka yi fitari ba sannan ba sa ba haya ka ci abinci ka ci abinci amma ba za ka yi ba haya ba sannan ba sa fake majina ai karanta ne ma wani sai sabai suka ce to to abincin da suke cin fa da ruwan da suke ci shi ina zai fice in za a ce kai kai wata kana cin abinci kana sha baka ba haya da fitsari wai sai a nemo kifan da za ka dauke kana ga sai an kera ta na musamman kaga ba kai zaka tashi ka tafi ba ma jikin da za ka yi kawai to kaga ba haya ai rahama ce ko fitsari haka ne yana rage maka mai jiki da za a ce duk abincin da kashi zai gina maka jiki ne duk abin da ka sha zai gina maka jiki ne har ba za ka iya tafiya ba ba ka iya tafiya. ba ɗakin da zai ɗauke ka masu yan gane kai shekara arba'in kana cin abinci ko hamsin ko talata ko sittin amma albarkacin ba haya da ake ni'imar ba haya da ni'imar fitsari da shi ke cire maka duk wani dotti kawai sai ka je ka sakwaikwai kana tafiya kaga wajen ba karama nima ba waran da kare sa shi ba za ba ka samu daman kai shi ba to shi shiga uku wani ai ba ya kasa yin ba ya ai ta bugawa ko fitsari sai an kula wani wuri an sa ciwo yake fitowa ba ka gane ma ce to amma yan aljanna ba ta yin wannan saboda ai akwai kazanta a ciki to sai sabai suka ce to abincin da ake cin fa da abin da ake shaɗi shi kuma ya yake in manzana kuma sai ce dusha'un wa rashmun karashin miski dusha'un wa rashmun karashin miski yatsa ne da wani gumi kaman alniski da yake fito a jikin in ka ci abinci ya ci abinci ya gyatsa kawai shi nan abincin ya fita bare bare bare zauna a cikin sama bare zai zai gina jikin sama sai kuma gumi da yake dan fito masa mai tsanshin alniski shi kuma mai bakon fitsarin da zaka kenan ta yi gumi shi kenan sai ya narke kawai kenan babu wani gina maka jiki da zai ya bata maka jiki sai ka sake cin wani kuma sai ka gyatsa sai wani dan zuba dan fito maka mai daɗi mai kanshi ka huta da turare ma kenan kawai kenan kuma ka na ci amma jikinka baya karuwa amma yanzu kana yawan cin abinci ba sai ka hada da wasu falle-talle da wasu magunguna da wa in ba haka ba kaga za ka samu matsala mamara duk da kana ba haya da fitsari amma kuma dai tana kokarin yadda za ka liƙe amma da aljanna ba haka bane sai ubangiji subhanahu ya yace wa yulhamuna tasbiha wa tahmida kama yulhamuna nafasa sai a tusa musu yin tasbihi da tahmidi subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah kamar yadda suke numfashi yanzu kaga dai maka numfashi ba ka ji daɗi ba ko to za a janna yake ce subhanallahi ba bai ce alhamdulillah ba zai ji daɗi ba shikenan abin da suke a janna kenan su ci abinci su sha su gode wa Allah shikenan su yi numfashi ba ka da matsala kwata-kwata babu wani abu wanda za a ce sun nema ba su samu ba ba inda bakin ciki yake karewa sai an shiga aljanna da damuwa da buri a kure burinka Allah ta'ala ya bayyana aljanna ce mai kuke so su kasa faɗan kawai akwai wani ne kun gamsu a rabitun kun gamsu da ni'imomin da aka muku su sai sun gamsu kuna neman daɗi akwai abin da kuke so suka ce wani daɗi kuma ya na ka mana kaza ka yi kaza ka me za mu nema ƙari burin su ka ƙare fa yanzu a nan duniya a ce maka kana neman wani abu ka ce babu ko kai ji miliyoniya ne komai shugabanci kuma su ce ba sa buƙatan komai Allah ta'ala ya ce to daga yau na yarda da ku ba zan sake fushi da ku ba har abada sai su ƙara farin ciki ku wannan niman da dindin din tana nan kenan ba za a ba za a kwace musu ita ba Allah kuma ya bayyana su shi wanda ganin san kuma ya yafi aljanna dadi illazina hasanul husna wa ziyada to kaga yan aljanna kin. to sai hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم يروي توشي daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa lailata usuriya bihi a daren da aka yi isra'i da shi bin adahaini da ƙwarya guda biyu irin ƙananan ƙorin da min kamin na giya ɗayan giya ne wa labanin ɗayan kuma nono ba haramta giya ba a lokacin ba haramta ta ba don sun da aka dawo madina aka haramta giya ba an yi hijira isra'i kuma an yi shi kafin hijira da shekara uku za ka masa ƙore guda biyu ɗaya ƙwariyan nono ɗaya ƙwariyan giya ya zaɓi wanda zai sha fa nazara ilaihi ma sai ya kalli wa innan korin guda biyu wanne zai zaɓa fa aka zallabana sai ya karɓi nono sai ya karɓi nono sai sha fa kala jibrilu alaihi salam malaka ji sai ya ce alhamdulillahi allazi hadaka lil fitra na gode wa Allah ta'ala da ya shiryar da kai lil fitra da miƙiƙiyar hanya shine zaɓen nonon da kai lau a hastal khamra dagiyan ka ɗauka kashe ka karɓa ka sha ga wasu matuka al'ummanka da sun ɓata gaba ɗaya abu mai maye kuma lokacin halal ne fa ya karɓa ya sha amma da ya sha kuma sai zama sababi duk sai al'umman ta zama mai maye kenan sai ta halaka kawai ba za ta fahimci gaskiya ba to maza sun a jiran da aka isra'i da shi aka zo masa da wayannan kore guda biyu wasu sun ce a baitul maqdis ne domin ya zo a wani hadisi da iliya iliya kusa da baitul maqdis wasu sun ce a can sama ne aka abun nan aka bashi wannan nono da da giyan amma sai sha nono ya karbi nonon ya sha sha giyan ba tare da cewa giyan kuma halal ne ai har an zo madina sabai suna shan giya an an kawara kuma ba wani matsala aka sha giyan ka ka koshi ka yi mayenka kuma ba wanda zai ce ka ce tun da ba doka a lokacin to addinin ai ya fara da tauhidi ne zaka kwanta tun da zabe ba ruwanka baraka yi sallah ba har gari ya waye gobe ma baraka yi ba kai shekara ba kai talla ba ba wanda zai taimaka wani abu lokacin ba wajabta ba wajabta sallah haka duk abin da ba a haramta shi ba kuma yana nan a halalin ka saboda haka a lokacin a giya haramun ne ai kaga ma bara a yi tunanin ma a ce zai karbi giyan ba amma tun da giyan halal ne sai aka ba shi zabi sai zaɓe sha nono maimakon maimakon giya to kaga nono dai ya fi giya albarka kenan ko ko da ma giyan ba haramun ba ne inda giyan tana sa maye za ka ce alhamdulillah hada zai hadaka da fitira alfitira asalinsa shi ne ma jubi da alaikin insa Wanda aka halitti mutum da shi shi ne fitira wato halitta kenan to amma alfitira yana zuwa da ma'anan addinin ɗin gurungun ɗinsa shine adunan abunan addinul qayyim wa istiqamatu ala addinil qayyim ala addinil haqq daidaita akan addini na gaskiya ka ji zinci addini na gaskiya shine fitra saboda dama Allah ya halice ka kai mai bautan Allah ne shine ne ma'anan kalman al-fitra isa ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika din qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun wa aqim wajhaka lid-din hanifan ka daidaita fiskanka ga addini hanifan kana nemi kuwa akan tafarkin Allah wato karka kauce gefe da gefe ka akan addinin Allah to sai aka ce fitratan lahi da fi fatarar nasa alaiya shi addini halitta ne da Allah ya halitti mutum a kansa shi addini Allah ya halitti kowa da addini in ya zo zai yi addini sai dai ya canja yasa ya ce la tafiya da khalqillah babu canje ga addinin Allah ne halittan Allah ne sai dai mafi yawan mutane ne ba su sani ba wannan ya je da hadisin kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsirani aw yumajjisani kowane abu haifa ana haifansa akan fitira akan addinin musulunci Ke sa wanda iyayensa musulmai ne in aka haife shi don ya balaga ba a cewa a musulunta ce ne a na masa kalmar shahada ake gana musulmi ne amma wanda iyayensa ba musulmi ba in ya girma zai zo zai fara musulunci sai Allah kana masa kalmar shahada don iyayensa sun canja masa sun tsora shi akan me akan wani abu daban yasa aka ce ka misli bahimatin tunjiju bahimatan jama'a hajji su lahu min su za ka addinin da ya zo iyayensa ne suka mai da shi ba yahudi ko ba ko ba nasari a wani hadisi kudushi ubangiji ta lati ne khalaqtu ibadi kunafa fajtalathum ash-shayatin wa harramat alaihim ma halartu lahum ina hadisi bayina suna kan tafarki amma ke dano suka fauce su suka haramta musu abin da na halarta musu daga su suka canja musu kenan kaga wannan shine fitra addinin musulunci amma fitra yana zuwa da ma'anar sunna kuma kaman khamsun min al abu biyar sunna ne abin nan kaura rage mu yin kaciya rage gashin baki da sauransu so da haka manasuwa ya karbi nono sai al'ummarsa ta zama tana kan shirya hadisi na gaba wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kala كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقدع حديث حسن رواه أبو داود وغيره وانا حديث أبو داود دوني سيروي توشي kuma imam al-tirmidhi ya inganta shi ce hadisi ne wasu malamin sun ce daga manzala sallama kala yace kullu amrin zibalin duk wani al'amari mai muhimmanci wata riwayan kullu kalamin zibalin duk magana mai muhimmanci la yubda'u fihi ba a fara a cikin sa bilhamdulillah da fadan alhamdulillah fa huwa aqta shine yankakken albarka ne ma'anan aqta maqtu'ul baraka a wata riwayan la yubda fihi bi bismillah ba a farawa da bismillah to fa huwa ajzam ajzam wato abun yankewa albarka wani hadisi la a wata riwaya la yubda bi zikrillah ba a fara da ambaton Allah ambaton Allah bismillah ta shiga alhamdulillah ta shiga zaka zaka inna shani aka huwa al-aftar to dukkan al'amari mai muhimmanci, wanda ba a fara shi da alhamdulillah ba ko da bismillah ko da abbatan Allah to albarkan sa yake ki sai sai zaka ci abinci sai kai bismillah zaka sadu da iyalinka bismillah zaka shiga masallaci bismillah zaka shiga gidanka bismillah zaka rufe dakinka bismillah zaka fara magana karatu bismillah idan kai haka za ka samu albarka a cikinsa a nan aka ce layi da ufihi bilhamdulillahi bilhamdulillahi haka ya kamata a ce ko bilhamdulillahi saboda ba wani na harkun jarri ne ko amma in kan lura ni dai a nawa ban san kuwa da aka yi ba wani sai aka rike ta da alhamdulillahi kuma haka ne ko an haɗe ta ba zan ya nuna maka hikaya ake yi in ka ce bilhamdulillahi ka yi kuskure kuma aka sa shi daban sau da aka ba'un yana nan a harafin jarra ko alhamdulillahi wannan jumlan alhamdu mubtada lillahi aljaru wal majrur fi mahalli rafi khabar والجملة wal المبتدأ والخبر في محل الجر مجرور ba'i. to da ka kenan za ka yi irabin sa irabul mahalli ne duka jumla ne gaba ɗayanta ta zama majrura to shi kuma harafin jarra bai isa ya tasiri ga abinda yake abinda yake jumla ba yana tasiri ne ga suna shi kada in ya shiga mufradi zai yi jarra amma in ya shiga jumla kuma ba zai yi zai yi jumla ba bai abin bai zai jarra ba Kamar ka ce abin nan ah, ka ce كتي أبن أبن النحو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من حيث الإيراب من حيث الإيراب من حيث الإعراب والبناء هذا من حيث هذا من ذاك شيء حيث براك شيء من حيث وما الإعراب من حيث الإعراب والبناء فذاك الإعراب جملة من زمن كان من حيث الإيراب موجود wal bina'u mawjudu mubtada wal khabar ne shi sa nan shi ma aka yi kaya la yuzau bi fihi alhamdulillah misali wannan kaman ka ce suratul munafiquna kaga al munafiquna marfu'un ne bil wayi annahu jam'u muzakkar salim to kaga za ka ce suratu kuma mudafun ne da kamata a ce suratul munafiqina kama ka ce saboda hikaya ne kamar yadda zai Qur'ani idza ja'aka al munafiquna to ba son a canza munafiquna haka ne irin su suratul kafiruna suratul mu'minuna ba za a ce mu'minina ba sai ka ce ilmun nahwu ba ka ce ilmun nahwi ba saboda hikaya kake son kai da makamancin wannan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون na'am. يقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن إمام الترمذي رواه حديث ليس حديث حسن قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يتدش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال ثلاث ما يتي idza mata waladul abdi idan yaron mutum ya rasu Shi ne yaron bawan Allah kenan yaron mutum kawai in ya rasu qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce li malaikati ga mala'ikunsa ya fi su sani ma amma zai tambaye su ce, yace wadda da abdi kun karbi yaron bawa nan bai fi su sani ba zuciyarsa ma'ana farin cikin zuciyarsa in yaron karamin ka kalle shi za ka zai burge ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma kawai bi Allah ta'ala ka gode masa sai Allah gina maka gida a to kun ga anan Allah ta'ala shi yake ba wa mutum ta kuma shi yake karɓar in ya baka ni'ima ce in ya karɓa masifa ce to in ya baka ka gode masa in ya karɓa kuma yi haƙuri ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan inna lillahi ma a kaza. lahu ma a'da wa kullu inda indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal ta'tasib abunda Allah ya karba nasa ne abunda ya bayar nasa ne Ya yi hakuri ka nemi ladan ubangiji ala. wataala wannan ban Allah ya yi hakuri ya nemi Allah ya baki ladan wannan musiba saboda haka sai Allah ta'ala ya masa wannan gata kun karbi yaro bawana walada abdinan ko namiji ko mace kalman alwalad yana ɗaukan ma'anan azzakar wa tsunsa ɗan bawa na ko ƴar bawa na duk ma'anan sa ɗaya ba ce ibna abdi ko binta abdi ba wala da abdi da haka ko ya mace ne ko ya namiji ne Allah ka bi yaron ka dole akwai ɓacin rai akwai tashin hankali a ciki akwai baƙin ciki amma kuma in ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah sai Allah ya yi maka ya mai kyau anan hamidaka ya yi ka idan masifa ta same ka kika ce alhamdulillahi ala kulli hali ko ya tabbata ga Allah a akan kowane hali in ni ma ce kuwa sai ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah wani ya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ne gartan abubuwa suke tabbata ko suke cika ko da ka sai kai wannan sannan wasu wasarja kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dama ɗabi'a ce ta mu'mine ko wallazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ka wanda mummune su ne wanda in wasifa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma duk wanda yi wannan Allah zai masa kyakkyawan sakamako amma manzo sama ya karanta duk wanda masifa ta same shi yace inna lillahi inna raji'un yace Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani da dan musiban nan sannan ka mayar min mafi alkhairi wa khalid li khairan minha ko wa akhli li khairan minha ko wa yazo hadisi kuma duk ma'anar sa ɗaya kamiyar min mafi alkhairi don yin haka Allah ta'ala zai miyar masa mafi alkhairi idan iyaye ne su ba a canja su ko to sai tana da hadisin nan da mijinta abu salma ya rasu sai tayi wannan addu'an ta ce to waye Allah zai musanya min fiye da abu salma mijina awwalu baitin hajara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine farkon gidan da hijira zuwa ga manzon Allah Madina sai manzo kuma sai yace yana son ta zai aure ta ya aure ta kaga Allah ya mutanya mata wanda ya fi shi hadisi ne shahararri hadisi na karshe wa an Anas radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah la yarba 'anil 'abdi ya'kulu al-aklata fa yahmaduhu 'alayha wa yashrabu ash-sharbata fa yahmaduhu 'alayha rawahu Muslim Imam Muslim rawaito wannan hadisi daga Anas radiyallahu anhu Allah ya dada shi yace manzo ta sama yace inna Allah haqiqa ubangiji ta'ala la yarba 'anil abdi yana gamsuwa da bawa yana yarda da bawa in Allah ya dada kai ka zama dan gatan Allah Allah yakan yarda da bawansa ya akulu al-akalata da zai ci abinci ci daya shine al-akala fa yahmaduhu alaiha sai Allah sai ya gode wa Allah akan wannan abincin da ya yake kaman ka ci abincin rana ka ci alhamdulillah abincin dare alhamdulillah abincin safe na safi alhamdulillah na rana haka dai duk lokacin da ka ci shine al'akala ci lokaci guda abincin da ka ci a lokaci guda al kuma shine loma wannan ismul marra ne fa yahmadu al-yatiri bi Allah akan wannan to sai Allah ya yarda da shi da sabbin wannan sannan wa yashrabu sharbata yakan sha sha daya kama baka ruwa kofi ɗaya ka shan ka sha shi ko kuma leda daya ko gora daya ka sha sai ka ce alhamdulillah Don mutum ya yi haka fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah akan wannan ruwan da ya samu ya sha din to sai Allah ya yarda shi da sabbin wannan daga ce rabbi Allahu anka Allah ya yarda da kai kike nan ka gama yawa kamar yadda ya yarda da sahabbai rabbi Allahu anhum wa radu anhu to in Allah ya gamsu da kai shikenan ka gama dan gatan Allah to kaga wannan yana da magana muhimmancin godiya wa Allah in Allah ya baka nema ka gode masa abun ki fa sau kaci ka gode wa Allah shikenan Allah ya yarda da kai Abin sha sau ɗaya ka sha ka gode wa Allah Allah ya da kai ba ka gama a nan hadisi ba wai sai kullum kullum ma kana yi ba tukun kakan yi sau ɗaya ma sai Allah ya yarda da kai ballanta na kuma in ka ci gaba kana yi kana yi kullum kullum ya zo a hadisin Ahmad musnad na Imam Ahmad da sunan na Ibn Majah hadisi Hasan manzo sun ce as-sa'imu shakiru lahu mithlu ajri as-sa'imi as-sabiri mai cin abinci ya gode wa Allah ta'ala Allah zai bayan shi lada kamar na mai azumi mai haƙuri to kaga su godiya ne su dawo wannan gara ɓasa ka ci abinci ka ce alhamdulillah za a ba ka ladan kamar ka yi azumi inda mai azumin zai fi ka lada amma kamar ka yi azumi haka za a ba ka wato za a ba ka lada kaga azumi kuma haƙuri ne shi kuma wannan wata ni'ima ne ka samu ka gode wa Allah ta'ala to da ka duk mai yabon Allah da godiyan Allah to Allah fa yakan bashi lada kuma ya kara masa ni'imomin sa sannan ya sa albarka a cikin al'amuransa ni Allah ya kara mana imani da tsoron Allah sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh